يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a yan uwa Allah ya dawo da mu domin ci gaba da tafsirinmu cikin suratul ambiya. kuma a yau da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a aya ta ɗari ba ɗaya kafin nan akwai bayin Allah da suka aiko da sadakarsu da tallafinsu ga marayu daga ciki akwai rukayya yunis wanda ta ba da dubu ɗaya akwai wani bawan Allah da ya ba da dubu ɗaya akwai aisha abubakar da ta ba da dubu biyu sai ibrahim buhari da ya ba da ɗari biyar sai sunusi muhammad salis da ya ba da dubu ɗaya sai salima abubakar da ta ba da ɗari hudu sai maryam ahmad a da ta ba da dubu biyar sai rabi'atu khalid ismail da ta ba da ɗari biyar sai wani bawan allah da ya ba da dubu biyar sa'annan muhammad jamilu da ya ba da ɗari biyar wata baiwan Allah ta ba da dubu hudu da yadi sannan akwai wani bawan Allah shi ma da ya ba da dubu daya sannan bako abdullahi shi ma ya ba da dubu daya waɗannan bayin Allah muna roƙon Allah da izansa da buwayarsa da rahaman da yake ma mabayinsa Allah ka albarkaci dukiyarsu ka anshi aikinsu ka gafata masu su da iyayensu ka kyautata zuriyarsu Allah ka yawaita irin su masu taimakon bayin Allah don haka ga lambar akawunt, ga waɗanda Allah ya ba su ikon taimakawa kamar haka unity bank sufuli sufuli biyu biyu biyu ɗaya biyu bakwai takwas hudu jaiz bank sifili sifili sifili biyu takwas uku biyar uku ɗaya takwas Allah ta'ala yana cewa wa kuli'imalu imalu fa sayara Allahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun kowa ya yi aiki don Allah ya taimako don Allah Allah yana ganin abin da yake aikatawa zai yi sakamako da shi Allah ya sa mu cikin mutanen alkhairi malam bismillah a'udhu billahi بسم الله الرحمن الرحيم لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون جيا أمنا بياني الله تعالى يا إيمانا bayanin waɗanda ke shirka suke bauta ma wani ba shi ba cewa da su da abin da suke bautawa duka makamashin jahannama ne to idan da mai bauta da wanda ake bautawa an hada su cikin azaba ta walakanci to zarci da kunya a yau ana ce mana lauka na ha'ula aliha aiko da waɗannan abebanan da ake bautawa da da gaske alloli ne sun cancanci a bauta masu ma duha da ba su shiga wuta ba a'a kanku, da duk wani wanda kuke bautawa ba Allah ba kuka mai da shi abin bauta da sahihi ne wanda ya cancanta a bauta masa ya za a yi ya shiga wuta ga wanda ake ba girma ga wanda yake ba da girma ga wanda yake bauta ga wanda ake bautawa duka a gidan azaba a gidan fitina gidan bala'i da nan za mu gane cewa ashe bautan wani ba Allah ba fitina ce bala'i ne musiba ce da kai da shi duka kuna cikin nadama wadda ba zai amfane ku ba duniya da kiyama don haka jama'an musulmi mu dawo mai imani na tauhidi da ɗayauta Allah a dukkan ayyukansa da sufofinsa ba wanda ya isa ya baka sai Allah ba wanda ya isa ya hana ka sai Allah Allahumma la mu'ti lima mana'ta kuma ba mai hana abin da ka bada ba mai bada abin da ka tabbatar boka aljani bori da duk wani abin da ake kaiwa a nemi gudunmuwa a yi watsi da su a kama Allah wa kullun duka masu bautan wani ba Allah ba da waɗanda ake bautawa ba Allah ba ha khalidun masu dawwama ne a gidan wuta babu ranan fita babu ranan da za a samu sassaucin sauki ya Allah ka kare mu da irin wannan azaba domin wanda di ya mutu yana shirka yana bautan wani ba Allah ba shi da rahamar Allah haihata haihata har abada ba zai same ta ba Allah ka kare mu na'am lahum fiha zafir wa hum fiha la yasma'un lahum fiha zafir wa hum fiha la yasma'un ‘yan gidan wuta, zarafin da suka shiga wuta Allah ka kare mu ka tsare mu, subhanahu wa ta'ala ya ce wutan nan za ka ji tana gunji, tana wani ihu, tana wani irin ƙara a kansu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kadu ta mai yazo min al كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير saboda fushi da wuta ke yi akan waɗanda aka sata kaman za ta fashe ta ci kanta da kanta kan waɗanda suka tsinci kansu a cikinta Allah ta'ala ka kare mu shi ya ma har waɗanda aka wakilta su tsaron wannan waje za su dubi waɗannan mutane cikin bala'i marashin kama shekai ku ba aiko maku da manzan ba ne bai zo ya yi maku wa'azi ya yi maku bishara akwai aljanna in kun yi ɗa'a ba ne bai gargaɗe ku akwai azaba irin wannan in kuka kafice ba ne subhanallah wahun fiha la yasma'un kuma ‘yan wuta a wannan yanayi a wannan gida a wannan lokaci subhanahu wa ta'ala ya ce la ya ba sa jin duk abin da ake gaya masu ba su san ma ana gaya masu ba domin sukan tashi ne summun bukumun umyun ga kurinta ga bebantaka ga makanta doɗaɗɗu ne Allah ta'ala ka kare mu ka tsare mu barin ta jahannama dan ta'ala yana cewa rabbana innaka man adkhaltan nara rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wama lizzalimina min ansar ya Allah wanda duka sa su a gidan wuta ka jefa su a wannan matsayi ka gama tabar da su ka gama walakantar da su ka gama yin masu duk abin da za ka yi masu na ɗebe albarka azzaliman da suka yi bautan wani ba Allah ba ba su da mataimaki ba su da mai tallafi a gobe kiyama Allah ka kare mu ci gaba إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون إن الذين سبقت لهم الحسنى باين الله نغرغرو wanda suka tsare janibin tauhidi suka bi Allah ta'ala da takwa ba su saba masa ba cikin al'amarinsu irin waɗannan bayi na gangaru da suka cika da kalmar shahada Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗannan sabakat lahun minnal husna rahamar Allah sa'adar Allah falalar Allah aljannar Allah tare da ni'iman da ke cikinta ta tabbata gare su hamma ta rigaye su tana jiransu ne Allahu akbar ikrima Allah ta'ala ya ƙara masa jin kai yana cewa al-husna ar-rahma wasu kuma suna cewa as-sa'ada duka dacewa ne da rahmar Allah da gidan aljanna kuma kalman al-husna akan gaya mata ko akan ambace ta a nufi gidan aljanna kai tsaye lillazina ahsanul husna wa ziyada wata aya tana cewa waɗanda suka kyautata imani suka kyautata aiki suka kyautata ɗa'a ga mahalicinsu jalla jalaluhu suna da alhusna gidan aljanna wa ziyada da dubi zuwa ga fuskan Allah subhanahu ta'ala wanda ya fi aljannan daɗi Allah ka sa muna cikin irin waɗannan bayi ula'ika an hamu ba'adun waɗannan bayi na gargaru su kan ana nisanta su barin wutar jahannama barin azabar Allah subhanahu ta'ala domin su ma sun nisanci shirka sun nisanci bautawa wani ba Allah ba sun nisanci saba ma Allah subhanahu wata'ala sun bi Allah sun bi manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya rubuta musu sa'ada saboda ayyukansu na gargarta da imani suka hada da falalan ubangijinsu subhanahu wata'ala dama Allah ya yi gaskiya a wata aya cikin suratul rahman yana cewa hal jaza'ul ihsan illa al ihsan shin akwai abin da ya kamata a yi ma wanda ya kyautata imani ya kyautata aiki a rayuwarsa ta duniya yana mai neman sakamako daga Allah yana jin tsoron makomansa Allah ta'ala ya ce ai ba abin da ya fi dacewa da shi sai shi ma a kyautata masa a raba shi da fitina a tsashe shi barin azaba a ba shi gidan aljanna mai gwaggwaban sakamako Ine ne ula'ika an hamu la yasma'una hafisaha la yasma'una hafisaha وهم فيما اجتهد انفسهم لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها كو علامتا بلنتنا ذاتنت da take kona jukkunan makiya Allah ألا باساجي dan الله Allah ya nisanta su barinta ba su santa ba ba su ganta ba ballantana su shige ta muminai kenan bayin Allah ku duba ayyuka ba abinda za ka yi ka kusantu da rahamar Allah a nisan ta barin azabar Allah fiye da abin da Allah ta'ala ya farzanta maka kaman yadda ya inganta a hadisul kodisi kuma mu sani kowane aiki guda ɗaya wanda Allah ya farz danta mana to yana nisanta mu ne barin wutar jahannama yana kusanta mu da gidan aljanna shi ya sama kuke ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama yawman fi sabilillah ba'ada an wajhihi an-nar yawm al-qiyamati na kharifa azmi kayi shi na kwana ɗaya. fi sabilillahi Allah zai nisanta fuskarka barin shiga wutan jahannama nisan tafiyan shekaru saba'in tsakaninka da jahannama kaga ba ka ba ta kenan daga lokacin da bawa aka raba shi da azabar jahannama aka nisanta shi barinta sai kuma ya sami gidan aljanna gidan rahama gidan lumana gidan jin daɗi gidan anashiwa gidan nishadi. Allah ya ce nan zai kai su wahum fi mashtahat an fusuhun khalidun sun tsira barin fitina sun shiga cikin aminci duk abin da zukatansu suke bukata suna samu wata aya mai take cewa lahum ya yasha'una inda rabbihim waladaina mazid duk abinda 'yan aljanna suke bukata za su same shi ije an tattalinsa an tanaje shi gaba gare su mahalicinsu subhanahu wata'ala ya tanaza masu saboda me sun mutu da imani ba sa shirka sun mutu suna da'a ga Allah sun mutu suna nisantan saba ma Allah sun mutu suna koyi da shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masu wannan baiwa da duk abin da suke so babu wani abin da ɗan aljanna zai bukata face ya same shi cikin sauƙi kuma ba tare da korafi ba sai dai a ce masu kulu washrabu hani'a bima a fi al'ayya mil khaliya ku ci ku sha ba bil ba biya ka san wani lokaci ko ka samu daman cin daɗi, ko da ƙurin kai amma kuma abin ya ɗauki kuɗi da yawa sai ka gama ci ka haɗa kai da gwiwa musamman talaka ya ce yau sai na ci kasa. shi kenan dubu biyun ya ce yau zan kece raini ya kuma kece raini ya sai kaza ya zauna ya tumurmusa yana gama ci sai ya dafa kunci ko ya haɗa kai da gwiwa yana tunanin to gobe da safe ga shi ba abin kari kaga damuwa ta zo to amma abincin gidan aljanna babu biya ba a gori baya yankewa baya karewa la maqtu'atun wala mamnu'a ba zai kare ba kuma ba za a hana ka ba sanda duk kake so hadisi ya tabbata dan aljanna fa inda zai ga tsuntsu kyakkyawa dan tsuntsayen gidan aljanna dawi su mummuna ne a kansu da zai ga tsuntsu kyakkyawa ya zo ya masa wasa ya buɗe fukafukai bai rufe ba ya shu sannan ya fafaf ya sha'awa ya ce kai yadda tsuntsunan Allah ya zuba maka kwalliyar madara kyau sannan ya baka iya wasa a sararin samaniyan ma Allah ta'ala da ganin ka za ka yi daɗi kan ya rufe baki aka ce za a ga an taso da wani kujeran dina da tangarori da komi ga tsuntsun nan da ya ce zai daɗi a gaban shi ga soyayye ga gasashe ga dafaffe ya ci wanda yake so in zai shekara ɗari yana ci ba zai ƙare ba kuma yana gama ci ya godiya ga Allah ƙasusuwa sai su haɗu tsokan sai ya koma gashin sai ya koma yanda yake kaman yadda Allah ya halice shi sai ya firu ya tashi ya ce ma'assalam in ba gidan aljanna ba ina kake samun tsuntsu ɗaya ba za ka iya cinye shi ba har abada balantana a yi tunanin za su ƙare limisla haza fal'amalil amilun don nema da fatan samun wannan sakamakon masu ɗa'a ku bi Allah da takawa ku yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin a dace da wannan ni'ima subhanahu wa ta'ala

لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الله أكبر akwai firgici kala-kala wanda bawa yake fuskantansa a rayuwa da mutuwa da bayan mutuwa subhanahu wa ta'ala ya ce la ya hazunuhumul faz'ul akbar babban firgicin nan baya bakanta masu baya damun su ba sa karo da shi akwai firgici ranar mutuwa babban al'amari ne sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lil mauti la sakarat lallai mutuwa tana ɗauke da magagi da firgici da fitina Allah ka raba mu da wannan fitina to waɗannan bayi na gargaru, Allah na tsare su wajen mutuwarsu sai dai a yi masu bishara saboda sun tsayu a kan hanyar Allah ba su saba masa ba. Inna lazina ƙalu rabbun Allah sun mastaƙamu ta tanazzalu alaihimul mala’ikatu Allah ta shafu wala ta zanu wa abshirin biljannatin latikuntum tuwa dun. Allah ta'ala yana bayani waɗanda duk suka yi imani da Allah suka yi furci da wahadaniya shi ya cancanta a bauta masa ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku na saukowa zuwa gare su na na aisha ta ce indal maut lokacin ajalinsu za su mutu za su zo suna masu bishara Allah ta hafu kai me kuke tsoro lahira ne ai azaba ne da jahannama to ku ji tsoro Allah mun ce maku wala ta hazanu me kuke bakin cikin bari a duniya ne ai mata ne za a ba ku horon yin a'a 'ya'yan mu fa akwai wuldanun mukhalladun gidajen mu fa akwai masakinin Fayyiba. Don haka ku yi bakin ciki za ku samu fiye da abin da kuka bari a duniya sannan muna maku bishara da gidan aljanna mu ne muka jibinci al'amarinku a rayuwar duniya kuma za mu ci gaba da jibinta ba za mu toza ta ku ba za mu tsare su don Allah yana tsara iyalan mumini mai imani salihi ko da ba shi a duniya kamar yadda suratul kahfi ta nuna mana yadda Allah ya tsare dukiyan wasu marayu su biyu sai aka ce wa kana huma saliha ba wani abu ne ya sa suka ci wannan gajiya da alfarma ba sai din kasancewan mahaifinsu bawan Allah ne mutumin kirki to haka Allah zai ce mu ne majibintanku a duniya wa fil kuma a lahira ba za mu bakku ku zata ba sannan la yahzunuhumul faz'ul akbar ranan da za a bushe kaho أهوركه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها رانند متن الله يتي ذا أجنجز كسا جنجزاوا تفتد دك أبند تقنصاء چكنتا لن أدن يتاشي چكن بيموه cikin firgici yana me ya sami ƙasar ne me ya samu ne me ya faru ne wannan girgiza cewa tashin kiyama ne ya zo kuma yanzu za a baka bayanin abin da ka aikata lokacin da kake raye a kanta ubangijinta ne ya sanar da ita to a irin wannan lokaci na biyu Allah subhanahu wa ta'ala zai ba da kyakkyawan tsaro da aminci ga irin waɗannan muminai la ya hazunuhumul fazul akbar sa'annan zance na uku idan aka shiga aljanna aka gama shiga ‘yan aljanna sun ka gama shiga ‘yan wuta suka gama shiga ɗan aljanna ce ce to ko za mu dawama ko za a da mu ko daɗin zai ci gaba ko zai yanke ya ƙare yana zaton irin rayuwar duniya ne in ka ije buhun dawa ko na masara ko na shinkafa wata rana sai a kan kaɗa fatan ba kwaya ɗaya subhanahu wa ta'ala sai ya kawo ita kanta mutuwa a sa ta tsakanin aljanna da wuta ‘yan aljanna na ganin mutuwa yau gata ‘yan wuta na ganin mutuwa yau gata’ Allah sai ya ba da umarni a yanka mutuwa sai ta mutu a gabansu ce ko ‘yan aljanna wannan daɗin ita ce har abada ba fita ba sassauci sai ƙaruwan ni'ima ‘yan wuta kuma azabar haka take ba fita ba sassauci sai ƙaruwan azaba balma fa zo ko falon nazi da illa azaba to daga nan wannan tsoro sai ya kau sai kuma suyi alai ale-ale ma a cikin randa daɗi ya zo wata humul mala'ika mala'iku daga Allah subhanahu wa ta'ala mala'ikun rahama sai su kawo jafi su yi jinjina su yi gaisuwa salamun alaikum tiftun bima sabartun fa ni'ima uqbad amincin Allah ya tabbata gare ku kai amma dai kun ji daɗi kun ji daɗi kun ji daɗi madalla madalla wannan duka bai samu ba sai dalilin juriya da haƙurin da kuka yi a ɗa'a ga Allah juriyanku da haƙurinku da kuka yi a kan ƙin saba ma Allah juriyanku da ku. da kuka yi bisa abubuwa na wadda ba kwa so ba kwa fata da Allah ya kaddara muku kuka ci jarabawa salamun alaikum shine wata talaqahumul malaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun malaiku za su ce muna maku bishara wannan shine yini da lokacin da ake maku alkawalin za ku fito daga kaburburanku a baku rahamaniya ta rahmanur rahim yau shi kun samu kanku a ciki sai ku yi godiya ga Allah mu ma 'yan fada ne mun kawo jafi muna gaisuwa gare ku nas'alullah al'azima rabbal arshil azimi an yudkhilana aljannata jami'a ci gaba yawma najwi as

sai ansa ta zo yawma natwi as-samaa ka tayyi as-sijil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin sai amsa ita ce Yau ma as-samaa ka tayyi as kutub wannan zai auku ne a yi azaba ga wancan jama'a fitinannu na farko a yi rahama ga wannan jama'a wanda muka gama bayanin su yanzu a ranar da za mu naɗe sama Allahu akbar ya salam Allah ya ce ya gina sama gini mai ƙarfi mai ƙwari kuma ba ka ganin aibi ko gwaggociya ko wani abu na rushiya amma ya ƙalubalanci bawa wanda ke musu da ikon mahalicinsa ya ce farje ilbasar haltara min fito sun marje ilbasar karwasai niyan kalibu ilai kalbasar hafi an wahuwa hafi. tare da haka a wannan yini Allah ya ce za mu naɗe sama ka tsaye sijilli lulkutub kamar yadda ake naɗe takardar da aka yi rubutu a cikinta ko kamar yadda kike naɗa tabarmanki in kin so ki kudin dine ki tara ki rike ki jingine ta haka Allah zai masamaniya la haula wala quwwata illa billah idan wannan abu ya auku to waɗannan abubuwa za su tabbata kamar yadda muka yi bayanin su a cikin suratul zumar subhanahu wata'ala yana cewa wa ma qadarullaha haqqo qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatin bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun kafirai mushrikai ba su ba Allah matsayin da ya cancanta su ba shi ba su san Allah ba duniya gaba ɗaya ƙasar tun daga wadda muke kai har zuwa ta bakwai zai jinƙe ta ranar tashin kiyama sama zai naɗe ta da damarsa Allah ya isa ya zan abin bauta tabbas ya ce tsarki ya tabbatar masa barin dukkan na ƙasa ko aibi kuma ya ɗaukaka barin abin da duk suke haɗa shi da shi subhanahu wa ta'ala a wani hadisi da imamul bukhari Allah ya ji ƙansa ya waito daga abdullahi ɗan umar daga manzan Allah sallallahu yana cewa inna Allah ya gbadu yau malkiyamatal arzin watakunan samawa tu biya mini lalle Allah subhanahu wa zai jinƙe duniya gaba ɗayatta a ranar tashin alkiyama. sama kuma ta zan a hannun damarsa la ilaha illallah jama'an musulmi mu ji tsoron Allah mu bauta wa Allah mu bi shi da takawa mu nisanci saba masa jalla jalaluhu wannan manya-manyan halittu nashi ga yanda zai yi da su in kiyama ta zo ina ni da kai da mu baki ɗaya. in ba mu ji tsoron Allah ba mun bani ta'ala yana cewa kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin kama bada'na awwala khalqin kaman yadda muka fari farkon halitta nu'iduhu za mu mai da shi a yadda yake kaman yadda yake ba tare da canji ba Allahu akbar Allah zai mai da bayi halittansu sabuwa ba tare da an canza maka halitta ba hatta loɓarka sai ta koma kaman yadda ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗi cikin hadisi sahihi wanda imamu ahmad ya rawaito cikin musnad ɗin shi imamu bukhari ya rawaito cikin sahihinsa hakanan imamu muslim Allah ta'ala ya ji kansu baki ɗaya innakum mahshuruna ila Allah azza wa jal hufatan uratan gu'la kama bada'ana awwala khalqin nu'idu وعدا علينا إنا كنا فاعلين الله أكبر صلى الله ya ce tabbas ku za a tashe ku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama, kuma ga sifar da kowa zai tashi, hufatan ba mai takalmi a sawun shi, ƙuratan ba mai tufa a jikin shi kowa tsirara la ilaha illallah ina tuna a watan waya sai da tuna aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce an rijalu wan nisa'u ya rasulallah ka ce za a tashi timbir maza da mata duka zindir ya manzan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maza da mata duka zindirtin bir tsirara za a tashi aisha ta ce maza da mata fa annabi ya ce maza da matan fa ta sake cewa maza da mata fa kowa na kallon kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai rigima da fitina da bala'i da musiban tashin alkiyama ya fi gaban a ce wani na kallon wawan zama in ka ji ana cewa ina kallon wawan zama wallahi hali ta yi ana ta kaiwa ke ta kaya sallallahu alaihi wasallam ya ce haka za a tashi timbir ban sani ba masu cewa in an tashi kiyama wai akwai wanda zai zuba wasu a aljihu ina ya sami rigar gashi annabawa manzanni sahabbai salihai waliyan Allah za su tashi timbir ba mai tufa a jikinsa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon wanda za a tufatar da shi babanmu Ibrahim Allahu akbar jama'a mu daina yaudaran kanmu gurla kuma din namiji zai tashi da loba ba ana mana kaciya ba to hatta fatan da aka yanke na kaciya zai dawo jikin mai ita don ƙasa ta ba da ta daidai wa daida ba tare da na ƙasa ba in daɗi ne a sha aljannan da shi Allah ka sa muna cikinsu in azabar ke a ƙonu a wutar da shi Allah ka raba mu da wutar jahannama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kama ana awwala khalqin nu'idu kaman yadda muka fara halitta tun farko haka za mu mai da ita wa'adan alaina alkawali ne da muka ɗaukan makanmu in ji Allah subhanahu wa ta'ala, Inna kunna fa'ilin, kuma lallai mu mun zan masu aikata haka muna da cikakken ikon yin haka kuma ba mu faɗi mu da magana ba mu alkawali musafa walan tajida li sunnatillahi tabdila subhanahu wa ta'ala dan haka mu bi Allah da takawa mu zauna lafiya ci gaba ولقد كتبنا في الزبور من بعد ولقد كتمنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الله أكبر والآكبة للمتقين الله سبحانه وتعالى يناتي ولقد كتمنا في الزبور hakika mun rubuta a littattafan da suka gabaci alkur'ani har zuwa ga alkur'ani azabura ce ta annabi dawud ko attaura ta annabi isa musa ko injila ta annabi isa ko alkur'ani ta shugaban manzanni annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun tabbatar min ba'adiz zikiri bayan kuma wannan rubutacce ne tabbatacce a ummul kitab wa indahu ummul kitab me muka rubuta mai muka tabbatar annal arda yarifuha ibadiyas salihun kasar Allah nasaran Allah taimakon Allah makana akan abubuwa ba mai gajen wannan sai bayin Allah na gangan don haka kakka damu mumini addinin musulunci da dukkan inda gaskiya take takan taso abin tausayi ne ana ku kashe in aka buge ta nan sai ta fantsama ta yado yanda ka san ana kashe wutan daji ka buga sai kuma ya yi baki uku ko biyar ko bakwai to haka gaskiya take sanda ka fito ka ce za ka yi fada da ita Allah sai ya ce ni ne mataimakinta inna lanan rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad kaman yadda wata aya take cewa tabbas mu sai mun taimaki manzanninmu masu kuma taimakonsu ne tare da waɗanda suka yi imani za mu ba su nasara da agaji da tallafi a rayuwarsu ta duniya da kuma ranar tashin alkiyama Allah ba zai tozartar da su ba wata ayar cikin suratun nur tana tabbatar da haka alkawali ne daga Allah wa'adallahu lazina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum Allah ya yi alkawali ga waɗanda suka yi imani a cikin jama'an annabi Muhammad sallallahu Alaihi suka yi ayyuka na gargaru wanda annabi sallallahu ya aza su a kai cewa tabbas ko a daɗe ko a jima sai ya shugabantar da su a wannan duniya kamar yadda ya shugabantar da masu imanin da suka gabace su kuma sai ya ɗaukaka addininsu wanda ya yarda masu su bauta masa da shi Allahu akbar don haka jama'an musulmi kada mai sauna kada mu ya karai Allah yana tare da masu gaskiya yana tare da waɗanda suka bi Allah da taƙawa subhanahu wata'ala muna roƙon Allah ka sa mu cikin bayinka na gargaru Allah ka datar da mu gaba ɗayan A ibn Abbas yana cewa Allah na gadar da umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'arda wa yudkhilahumul janna wa humus salihun Allah ka samu cikin bayinka na gangaru ci gaba malam إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا lallai cikin wannan alƙur'ani da muka saukar ga manzanmu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wallahi akwai isa matuƙa wajen wa'azi wajen gargadi wajen aza mutum akan alkhairi wajen kau da shi barin sharri amma ba kowa yake zama masa alkhairi ba liqaumin abidin sai mutane masu bautan Allah masu wahadaniya masu ɗaiwaita Allah a dukkan al'amuransu ashe alƙur'ani jagora ne alƙur'ani haske ne alƙur'ani rahama ce alƙur'ani shari'a amma faga wanda suka yi imani da shi suka yi aiki da shi inna hazal qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira shigaba وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين idan إذن ya zan wannan ita ce ɗabi'arsa ma daman bayi sun zaɓi ɗa'a ga Allah sun kauce ma bin shaidan sun kauce ma son zuciya da sha'awarsu to za su ci gajiya Rahman Allah ta ko'ina wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin Allah ta'ala ya ce ga manzanmu nan annabinmu wa ma naka ba mu aiko ka zuwa gare su ba illa rahmatan lil alamin sai ka rahama ga duniya baki daya Allah ta'ala ya ce rahama lil alamina bai ce rahama lin nasi ba domin Allah ta'ala ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zan rahama ga mutane rahama ga aljannu rahama ga dabbobi rahama ga halitta karankata kabdinsu baki daya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci kowa jinkai ya ci kowa rahama ya ci kowa tausayi duk abin da aka yi masa na tozaci ko aka nemi a tunzura shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaka same shi mai rahama mai jin kai mai yafiya shi yasa Allah ta'ala Ya ce bi rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi min saboda wata rahama da Allah ya sanya a cikin zuciyarka shi ya sa duk al'umma kake tausasa masu da ka zan mai zafi mai kaushin zuciya to da jama'a sun watsi barinka laƙar ja kuma rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anintum harisun alaikun bilmu'umini na ra'ufin rahim alƙur'ani yana gaya mana hakika manzo ya zo zuwa gare ku manzan nan ɗaya ne daga cikin cikinku kuma fiyayyanku da abin da zai zama kunci gare ku ko fitina gare ku ko musiba gare ku yana masa wahala yana masa wuya bai jin daɗinsa kuma almanzan nan mai rahama ne mai jin kai ne mai tausayi ne ga dukkan bayi baki ɗaya muminai kuma yakan ji kansu ya rahama gare su Allah ka raba mu da fitina subhanahu wa ta'ala akwai ayoyi da yawa waɗanda suka nuna rahamaniya ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma abin bakin ciki mu yi amfani da wannan dama mu ci wannan gajiya mu yi amfani da wannan rahama da yawa sai kaficewa ake sai butulci ake ta'ala a wata aya cikin suratu ibrahim yana cewa alamtar tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal Ba bakai mamakin waɗanda rahamar Allah ta zo masu ni'imar Allah ta sauka a farfadiyarsu amma suka canza ta da butulci da kafici suka jefa mutanensu gidan hallaka gidan hallaka ita ce jahannama da za su shige ta su ƙoni ƙurmus tun da matabbatan bawa ya zan jahannama kuma in muka duba a wata aya cikin suratu fusilat subhanahu wata'ala yana cewa قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقع وهم عليهم أما أولئك ينادون من مكان بعيد القرآن نن زوا منزان الله صلى الله عليه وسلم ga waɗanda suka yi imani shirya ce kuma waraka ce barin dukkan fitina musiba bala'i annoba amma waɗanda ba su yi imani ba kai ka ce an ɗauko dala ne aka toshe kunnunsu ya zama masu makanta ba su iya ganin gaskiya balantana su yi imani da ita su aiki da ita ana kiransu daga waje mai nisa amma ba sa jin kira la haula wala quwwata illa billah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗi cikin hadisin sa inna ma bu'istu inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan jama'an musulmi ba a aiko ni in tsora tsinuwa ga al'umma da abubuwan da ba su dace ba bakina ya zan babu burki ni ba haka nake ba an aiko ni in zan rahama ne ga duniya baki dayanta, wannan hadisi sahihi ne imamu muslim ya ruwaito shi kenan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin wanda duk ya bi Allah da takawa rahaman da ya ce a duniya za ta zace hago da kiyama domin rahamaniya kamar yadda Allah yake cewa ne wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahamata ta yalwaci kowa ta game kowa da komai ba wanda bai ci da mumini da wanda ba mumini ba da mai da'a da wanda yake butulci a da'a da duk wani mutum wanda yake a duniyan nan ba wanda bai ci rahama daga Allah jalla jalaluhu izan rahamati wasu alkulla shay'in wa bi kiyama kuma Allah zai tabbatar da ita ga masu imani ne kawai Allah ka sa muna cikin masu imani na'am قل إنما da waɗannan ayoyi kaman ana kulla suratul anbiya'i da ita ana kulle ta da tauhidi bayan an buɗe ta da tsoratar da mu gobe kiyama Kulka gaya masu inna ma wuha ilai ni fa ana mun wahayi ne in isar ba ni nake ba da doka ba ba ni ke bayanin ni wa bayani ne ba ni ne mai rahama ko azaba ba kuma an ce na gaya muku annama ilahukum ilahun wahid Allah abin bautan ku Allah ne ɗaya in kun bauta masa ku shiga aljanna ku sha daɗi in kun ki ku shiga wuta ku sha azaba

wa in adiri a ƙaribin an baridun matuwadun fa’in tawallau in ko kuka juya baya kuka bijire makira na kuka kafi ce ma Allah Allah ya ce fakulka ce masu azantukum alasawa ina sanar da ku ba ɓoyo na ba’an tabarin ku ba ni ba ku wannan shine ne gaskiyar musulunci bai munafunci bai yaudara ba ni ba ku in kun ƙi Allah to yaushe za a kawo azaban to ba sai ka kawo ba da an magana ka ce akwai azaba wa in ajami ce wallahi ban sani ba a qaribun an Mato a duni azaban nan ta kiyama ce shin kusa take ko nesa ne abinda aka yi maku alkawali na lafkon azaba wannan ilimin shi na ga Allah ne na'am إنه يعلم الجهر من القول innahu allah shi إنه الله شي كدي سبحانه وتعالى يعلم الجهر من shi yake sanin duk abin da kuke bayyanawa na zantuttukanku wa ya'lamu ma taktumun kuma shi ke sanin abin da kuke ya yafi ku sanin abin da kuka ɓoye fiye da abin da ma kuka bayyana subhanahu wa ta'ala وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات sudur ko ka bayyana ko ka ɓoye Allah subhanahu wa ta'ala masani ne ga abin da ke cikin ƙirazanku ci gaba. wa in adiri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ilahin kuma wallahi wa in adiri ban sani ba ba ni da ilimi lalahu fitinatul lakum tana iya yiwuwa wannan abu da kuke nema ya zan fitina gare ku azaba gare ku bala'i a kanku kuma wa matawun ilahin koma menene za ku zan rayuwanku ne zuwa wani lokaci iyakantacce wanda bai kai ya dawo ba na'am وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله أكبر ونبهكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قل كذا يا مسو وفي يدا وكف يدا akira قال رب حكم بالحق يتي ya Allah ka yi hukunci tsakanina da wannan mutane hukunci na gaskiya a tantance mai shari'a da mai bata da mai bi da wanda baya bi wa rabbuna Allah subhanahu wa ta'ala ubangijinmu mu Ar-Rahman shine mai jin kan bayi, mai gafara ga bayi, mai tausaya ma bayi. Al-Musta'an wanda ake neman tsauninsa, ake neman agajinsa, ake neman tallafinsa. To shine kuma ya tsankaka alama ta sifo na barin abin da kuke kamanta shi da shi na yana da ɗa ko mata ko wani abu mai kama da wannan. Ta'alallahu an zalika. uluwan kabira wannan ita ce ƙarshen suratul anbiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mun dace a dukkan abinda muka yi ka sa mu cikin waɗanda za su yi aiki da abinda muke karantawa waje'alna Allahumma min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته